saƙon zuciyata. Ah, Abida. Ya na ganke a tsaye ana ai kawar naki tana ciki. Eh, dama ba gurin ta na zo, gurin ka na zo. Ni kuma Abida, alasa dai lafiya wala lafiya kalan kawai dai akwai maganar da nake so mu yi ne da kai okay ba matsala ina jin ki um dama ina so in faɗa maka cewa ina son ka tiran da na fara ganin ka zuciyata ta kamu da son ka shi yasa na ce zan zo sanar da kai soyayya hmm? abida da ni kuma amma kin san akwai abin da kike yi da ba su da kyau ko ai ban tashi zuwa gurin ka ba sai da na tabbatar da cewa duk waɗannan abubuwan da nake na daina to masha Allah walillahi alhamdu masha Allah ko Allah subhanahu wataala idan aka masa laifi aka kuma aka tuba in dai tuban nan tawbatan nasuha ne mutum ya tuba tsakanin shi da Allah ma Allah fillahi ma Allah ka tuba zuwa ga Allah ne to insha Allah Allah zai karɓi tubanka muddin ba za ka koma ga wannan aikin na albasha da kake aikatawa ba Allah mai gafartawa wa bayinsa ne. balantana ko mu a harshen mu na Hausa in dai mutum ya tuba tuba mai kyau akan wasu abubuwa da yake yana da kyau ka kusance shi ka mu'amalance shi sai ka ci gaba da nuna mishi wasu abubuwa da suka dace insha Allah babu matsala na amince da kudirinki lumfashin zuciyata na da hauhawa kamar nisan gudu in aka yi aka mu da shakuwa. Sakon zuciya na ce mahaɗin ta kama da bagaruwa. na zarar zuciya ta buga su a kan shi kwaloluwa. Sakon zuciya. Wala wata abin ma abin dariya. Shin da ɗan bura uba irin shi ya ga kaya ko? Kin ga yadda yake kallo na ne? wai shi ya samu soyayya. buru uban shi, ba ya shigo tarkona ba? Amma ƙawata gaskiya kin gama da ni. A rasa wanda za a haɗa da shi sai yannan ba ƙauyen? Haba ƙawata ki haƙuri mana. Kai kin sani mishan ne nan da 'yan kwanaki kaɗan. An gama da shi. Aiko zan miki duk abin da kike so ƙawata. Godiya nake yi. so nake yi in nuna wa duniya wannan mutumin da suke kallo a wasu ƙwallon ɗan iska ne ke ni fa in ban ga bayan wannan mutumin ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba kina ganin zai yi kuwa kin san fa ba ɗan iska ba ne haba kina manta waye ni ce ba zai zai masifa zai bala'i zinadin zidan ai mana ƙawata ni fa kike da ke gani na nan ban da burin da ya wuce in ga ina sarrafa maza ina jujjuya su yanda nake ra'ayi ke ina goyon bayan ki gangara Awata, hmm? wallahi sai a hankali. Matsala na ta ba caji ba ma kayan caji. Allah abin na damuna. Ai duk ke kika jaza mana wallahi. Yanzu muna tare da kwalabe ai da mun samu kayan caji. Yawwa. Wai wannan kwalaben wannan gajan wai shine zai ce yana tsora ki ji fadan Allah. <laughs> Ke kwalaben ne gaja? Kin san waye shi kuwa? Muna neman mu shirya da shi ke har kina ce mai gara? Wannan dan bata san waye kwalabe ba. Gaskiya kuwa. 'yan mata da yawa suna bin shi suna son shi amma ke dan ma kin samu ma ya ce yana son ki ma kike mai wani ga dai mun hanya ku da wallahi Allah ya shirye ku wa'annan samari masu lalata muku rayuwa ya kamata ku ta harkokin su wallahi to wake da Allah da kanta idan ba Allah ya shirye mun ba wurin ki zamu nemi shirye ke shi yasa fa ni ba na son zama da ke saboda baki san me duniya ke ciki yana ga mata dan Allah ma ta shi ki wuce Allah ya shirye kawai kin zo kina da mutane amin inda gaskiya kike mutane wannan jidan Allah ba taji a kanmu kuma tana so dan wanda ya rage kwana biyu ma a so ta sauke mana shi ta ɓata min rai fa wallahi ki shargo maganin ki san haka hawan jini Yawon Zainab, ko za ka ji nasiha har ƙarshe? Ki dina irin magana kamar mai ban kwana. ba ki mutu ba sannan umma da ƙara sauki ba mu gani gani daina irin wannan magana in kina yi sai in ga duk gaba ki ɗaya za ki kare min da kwarin gwiwa yarinyar nan ma a haka muna tare da ke muna ta ƙoƙarin ba ta tarbiyya ya muka ƙare balantana a cikin tafikin bar min ita Kana ji? Zardin. Amma. Je ka kira yarinyar nan. Ka gane Ahmad. Wallahi akwai wani dan ƙauye ne da ya zo gidan sidi wallahi ya takura mata ya hana ta gaban hantsi wallahi. To. Zi, ke da kanki? <laughs> Wayan zi ha akwai namijin da zai iya shiga hancin gidan wa? Kai dai barka. wallahi abin na damu na shi yasa ma na neme ka saboda na san kai hukuma ne so zi kamar yadda kika sani ni dama na ki ne so baki da wani problem duk wani abin da kike bukata in dai daga fanni na ne ko ki bar shi a kafa ki samu insha Allah na gode ke very good to zai ra'ayi kenan me kike sa kullum ha ka gane abin da nake so mashin ɗinka nake so ka ba mu eh, kina nufin mashin ɗin na? Eh. idan ka ba mu shi da ita za mu yi amfani idan ka kawo min za ka je kai report mm. cewa an sace mashin din wow zan ba shi mukullin mashin din faɗa mishi inda zai kai kai kuma sai in sanar da kai sai ka zo da mutanen gaba Fatsari na ka ba idea. Kai? Ko ku da kuka haɗa wani abu? Kana ma wasa da mu. Na ka wani kobo. Kun ma gan shi can. Kun gane? Ku ɓoye ku dawo kala. Shi ne wannan. Ku ɓoye ta nan. saboda ku gan shi da kyau. Kawata ki ɓoye kin san abin da muka haɗa dai kar ya ganki. Kai malam, me ka ku kofar gidan nan? Zainab, mama tana can, tana kwance bata da lafiya, tana buƙatar ganin ki, ya kamata ki je ki ganta. Fito in baro mama? Za ka zo kawai ka nemi ka tada min hankali ka ce wai mama ba lafiya? mare ta? Me yasa zaka mare ta? ki ji, idan baki san darajar iyaye ba, to ni na sani. Mahaifiyarki tana buƙatar ganin ki tana kwanciyar rai hannun Allah ba ta da lafiya. An ce ki je ku gana, sai ki zo ki tsaya kina kulawa an su kina kina kina kina yin abubuwa abin da ba su dace ba. Kin san menene iyaye kuwa? Eh, dan baki san darajar mahaifiya ba. Za ki gane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce, "Baru aba akun tabarukun abuna akun." kwai iyayen ku biyayya sannan iyayen ku su yi muku biyayya duniya ce ta isa kowa riga da wando balarabe sai da yazo wani balarabe da zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi man abarra ya ci mishi ummuka man abarra ya ci mishi ummuka sai da ya kasance haka so biyar sannan ya ci mishi abaka darajar mahaifiya kenan amma kin zo kin zauna kina ta asu wasu abubuwa da ba su dace ba wabil walidaini ihsana to sai mene kuma ba zan dawo gidan ba sai lokacin da na yi ra'ayi to shikenan ki tsaya <laughs> duniya ce ta isa kowa riga da wando kowa ya iya allansa ya wanke kowa ya wanke ƙwarya ya wanke ne don gobe za ki haifa za ki gani duniya ta isa kowa riga da wando Assalamu alaikum. Ta ki zuwa ku? A'a ba ta ki zuwa ba ne. tana mun taho ne sai ta tana hanyar zuwa kin ji ko ki samu ki yi bacci ki samu bacci insha Allah kuma zai sauka tun da mashi an sha magani Thank you.

bakwai kana ji je ka kira min lemo saƙon zuciya saƙon zuciya so ne sandariyar saƙon zuciyata mai kyawun ɗabi'a Zainab, kin ga mahaifiya ta wuce wasa. Mu je mu Gaskiya Yanzu fa daga gida nake, shi fa ko? fa take jiya cikin cikin take mata ciwo kuma shi bai santa ne. in tana ciwa gaske za a ɗan san batun ta ne kawai zai zo har ya mare ni wallahi zan koma gida wallahi sai mun ci bala'i da ni da sakon zuciya sakon zuciya Salamu alaikum. Na abba. Ina wuni? Baba umma barci take yi? Abin da kike so, muna ta miki faɗa. Ki zama mutum, ki zama mutum ya kwarai. Kin fi ƙarfin ki magana iyayen yanzu liman zai zo za a kai ta gidan abba ban fahimci me kake nufi ba umma wallahi da gaske yake yi fatima Oh my god! Oh, oh, oh,